الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت إيه. لك الحمد حتى إيه. ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الردا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم حبب إلي اللهم حبب إلينا اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك اللهم اجعل حبك احب الينا من نفوسنا واهلينا واموالنا واولادنا ومن الماء البارد على الزمن يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من الانتفاعات وما تخفي الصدور اللهم هد جميع الاولاد والبنات والاهل والازواج والذريه اللهم اهدهم وسددهم اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في اوداننا وأسلع أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratul baqara wato abin nan ya salu na kama zayon fikon ya salu na kama zayon fikon ƙulir afuwa <clears throat> ɗari ɗaya da na aya ta 110 aya ta 219 219 duk mawuce ya sa salo na ka ma za a yi kulil abuwa bismillahir rahmanir rahim jiya idan ba ku mance ba mun kwana a cikin bayanin tambayoyin da suke yawan yi ma za yunfe kun ma za yunfe kun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 كذلك يبين الله لكم آتي لعلكم تتبكرون في الدنيا والآخرة هذا الله waye salu na kama da yin suna tambaya kame za su ce, Allahun an fiƙo ka gaya masu ku ciyar da abin da ya rage ga bukatar ku alfadil mina haja abin da ya rage daga bukatar ku wala tun ta ta juna ilai kada ku ciyar da abin da kuke da bukata da shi Watu biwa an busa kun ku wala kantar da kawo nan wa fi qira'atin birrafi bi taqdiri huwa huwa al'afau shine abin da ya rage kazalika kamar haka ai kama na lakum ma bikira kamar wanda aka bayyana muku abin da aka ambata bayyana, Allahu lakum al-ayati haka dai Allah kai muku bayanin ayoyi ne da ta tafakkaru na dunya wal akhirah don ku tunani nan duniya kuma da lahira ta ku zubil aslahi lakum fihi ma ku riko da abin da ya zama mai maslaha gare ku cikin duniya ko da lahira ku wa yasalunaka anil yatama suna tambaye ka game da marayu ma wa ma yalqawnahu da abin da suke haduwa da shi mala haraji na kunci sha'anihin da sha'anin marayu fa ina fa ina in sun ci abinci tare da su ya asamu sai su yi zunubi wa na azalu lahum in sun kayar da dukiyar marayi an amwalin daga dukiyoyinsu wa sana'u lahum da amma sun kai musu abinci da dukiyarsu daban wahadahun su kadai fa kharajin kuma layyina don za su yi saurin karewa to ya za a yi da marayi Allah ya ce kurka ga masu islahun lahum ai gyara ga marayi fi amwalin da dukiyoyinsu bitalmiyata ya yi tsare hanyoyin da za a biya ƙara ma dukiyar marayi yawa bitalmiyata a ƙara mata yawa duk abin da za a dukiyar marayi in dai wanda aka so a bi yarda Allah ne to sai an dauki matakin da zai ƙara mata yawa ba rage wata ba wa mudakhalatikum khairun ku ya abinci da suwa alheri na min tarki zalika ku yi hulɗa da suwa ya yi ku bar su wa in idan kuka yi hulɗa da suwa kun ka gama abincin ku da nasu ai abin nan ta khalidu nafqatakum bi nafqatihim kun ka hada abincin su da naku wa akhwanukum sun zama ƴan uwanku wa hum akhwanukum sun zama ƴan uwanku bi dini cikin addini wa min sha'ani akhi a cikin sha'anin dan uwa da dan uwa ne an yi khalida akahu ya ci dan yar dan uwa ne don ya taimake shi falakun zalika kuna damar ku hada ku da tasu a debo sa'i biyu a debo sa'i biyu cikin naku a gama a rika ɗiba ana abinci daban-daban wallahu ya alamar musu da la'amwalihim Allah ya san mai bata dukiyar marayu bi makaladati in ya cuɗa ya tashi da tasu mina musulihi biha daga wanda ka gyara da ita ya san wanda shi kuma in ya cuɗa ya dan dukiyar marayu ta ƙara yawa na ya kai haka nan wai jaji kullum mina ma da mai don ya bata dukiyar marayu da mai don ya taimaki dukiyar marayu wa kullum kowannen a jazi kullum minhuma Allah zai sa kama kowane daga cikin su walau sha Allahu la ana takwa inda Allah ya so ya ta muku ya dayyaqa ne kunda ya ta muku bi tahrimin makalaɗa ya haramta hulɗa tudan ya duke ku da tasu inna Allah azizun lalle Allah mabayi na galiba ala amri na ga al'amari ne hakima fi ihi mai hikima ne ga aiki ne ya hukumu bima ta qatadi al ma yana hukunci da abin da hikima ta hukunta wa tattasiu lahu daqatul bashari kuma yana yin hikima ya hukunci abin da ikon mutum ka ima wato karhin mutum da Allah yanaluhum harajun wa tadiqun ya zama wato ya yi musu hukunci da abin da bai samar da su abin na harajin kunci wa tadiqun da kwantatawa wa huwa dalilun alama ta qayyada abin ma tufidu kalimatu lausha Kunga da bai kawo abin da ka tsanantawa ba ya nuna kalma wato masha'a wato eh, hikimar Allah ce tafa'i muƙaddama ta, don ya ce inda Allah ya so walau sha'a da Allah walau da Allah ya so ya kuntata muku la'ana ku yanzu ko da bai so ya kuntata muku ba sai bai kawo abin da ka kawo kunci ba saboda haka wato dalilin saukar aya a lokacin da aka ambaci innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira wanda eh, yadda ta sauka ko da saya ta waye da dare ta sauka duka masallaci annabi ya cika da marayi kowa ya kawo ya aji iyawa to sai marayun kuma sai sun kawalakanta tunda yana can ya ɗauka ma gidan uba ne na yadda ga ana kula da shi to gashi an yi su a shi kowa ya tafi a sai sai marayun kuma sun ka walakanta sai mutanen sun ka dawo kuma suna tambaya abin nan ya salu na ka anil ya tama ko ya salu na ka tuya ya marayun ga to sai Allah ya ce a'a ai su marayun yan uwanku ne a gyara dukiyarsu a yi hankuri da su shi ya fi Allah ya sani Ah, wanda ka gyara ya hada dukiya sai da tasu dan gyara Allah ya sani wanda ka yi don kuntatawa Allah ya sani amma yan uwan fara sannan aka ba da marayun kuma sun ka koma da suwa saboda in an ka ce abu zalunci na to ka gudane shi shi zalunci a duk wanda ka zalunci kowane iri na inda ya zan zalunci ya kai yana dibe masu karamin ƙarfi yana zalunta su babu wanda za a iya gama lahiya da duniya duk inda ya zaga bai gama lahiya da duniya da shi yasa sai sun ka kawo kayan marayu duk sun ka aje na marayun gaba ɗai amma daga baya da masala ta sauko sai suka ɗauka ku kula da marayunku da kyawu marayi wato lalura ne amma dai a yi ƙoƙari a riƙa su in dai kana iyawa an ka baka riƙon marayi to in dai abin da kaka iyawa na ka riƙa shi marayi riƙa shi amma kar ka ciyar da shi cikin dukiya ta dukiya ta yi ƙoƙari ta ƙara yawa kai kuma ka yi ƙoƙari ka ciyar da shi ka shayar da shi ka suturta cikin dukiyarka in dai kana iyawa? to wannan ya yi sauƙi ya zan dai babu ƙwaruwar da kaka zato ta faru tsakaninka da dukiyar marayi sai dai ya zama kai na kake ta bashi in kana iyawa haka ya kamata ka yi wa min umuri da cikin al'amura waɗanda sun ka haɗa jama'a a daruriya na dole da ta tilfarjiya ga buƙatar bukatar mutum guda guda الزواج أو أورتية وما يتعلق بهما دا أبندك دا علاقة نسوة من حكم الحيد نا حكم شهيلة والنفاس دا هيهوة والدلاك دا سكي وموت أحد الزوجين دا متوى الآية دا سكين ما سؤوي نجي كوماتا فلا بد في بناء مجتمع جديد jadidin ba makawa dole a gina wani kwamiti sabo min bayani kulle hadil umuri na bayanan dukan waɗanda al'amurra sha'anin aure sha'anin abin da haila sha'anin haihuwa sha'anin saki sha'anin mutuwa wanda daga cikinsu dole ne a gina babi musamman da sabon babi min bayani kulle hadil umuri na bayanin dukan waɗanda abubuwa ala hasbi ma ha Allah gurgudun wa da Allah ya shar'anta ta wa qala ta'ala wa la tankihu al-mushrikati ولا تنكح المشركات حتى يؤمن كما مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا أمر مؤمنة خير صدق ولوعد قبر يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون to wala tankihu a a ya a aurat wato wala tankihu ay tazawwaju ayyuhal ta mushrikati a wuri wato ku kada ku auri mace mushrika mata mushrikai a aure su ai to mata kahirai nan gai da ahalai kitabu in dai ba su cikin ahalai kitabu mata kahirai to a aure su hatta yu'minna har sai su yi imani mata kahirai kada ku aure su har sai lokacin da sun kai imani wala amatu mu'minatun wallahi mutum ya aure mace mu'mina a wala amatu ya aure mace boya mu'minatun mu'mina khairun tahi mai alheri min mushrikatin bisa ga ya aure mace mushrika wadda atiya ita wadda an mu'mina duwa da take auren ta yahi auren wadda an mushrika duwa da take ita ko kun ga fi raddin cikin wannan akwai raddi alata aibi man zawaja amatar akwai raddi ga wanda ke aibanta wanda ya aure boya wato auren boya suna aibanta shi Allah ya ce ai in dai boyan mu'minata to auren ta yahi auren diya mushrika watar gibi wato akwai raddi ga wanda ya aibanta wanda ya aure boya watar gibi ya kwadaitar da shi fi nikahin mushrikatin hurra ya aure mushrika wanda addiya akwai raddi ga wannan mutumin. ita boya in dai in mace in dai musulma ce to ko da boya ce ta haihuwar da addiya amma mushrika shi kullum wanda a haihu ba ɗaya yake da musulmi ba a wajen Allah ba ɗaya suke ba mumini wato musulmi ya yi kahiri a wajen Allah walau ajabakum ko da kodiyar kahirar wadda addiya ta ta birge ku li jamaliha da kyawunta wa maliha da dukiyarta wa hada makhsusun bi ya ci. wannan an keɓe shi ga waɗanda ba ahalin kitabi ba in mace ahalin kitabi ta to ita tana da bambanci kahirata amma tana da bambanci da mushrikai akwai bambanci tsakanin su Allah subhanahu wata'ala yace abin nan abin nan wal muhsanatu game da su matan ahalin kitabi mata waɗanda suke muhsanatu waɗanda na min na utul kitaba cikin waɗanda an ka ba littafi auren su ya halitta gare ku amma ku kula in akwai shari'a musulunci in akwai shari'a musulunci ga ƙasa to auren ahli kitabi ya halitta saboda ga doka ba ta da izinin ta gwada mai kafircin da ta kai in ta gwada mai kafircin ta kai za a kashe ta ko ta musulunta to in babu doka ga ƙasa kamar yanzu irin Najeriya a ganin takai ma ta yi musulmi yanci saboda haka tana ana iya yin auren amma kuma ta sai da ɗiyar kuma ta maishe su kahirai kana so ko ba ka so ta mai da ɗiyanka kahirai to yadda da kafirci kafirci na in kai yadda kabban mata su kuma ka san kahirai za ta maishe su yadda da kafirci kafirci na saboda haka akwai hatsari mutum ya aure ahlul kitabi inda babu dokar musulunci amma inda abu dokar musulunci ana zaune lahiya suna bisa ana bisa ga dokoki ta san dokar da musulunci ya shata mata wannan babu laifi in ka aure ta don ba za ta saba ba in ta saba hukunci biyu gare ta ko dai a kashe ta ko ta musulunta to kun ga irin Najeriya babu irin wannan saboda haka kada mutum ya aure ahli kitabi inda babu shi a musulunci shine abin da ya alheri gare wala tankihul mushrikina kuma kada kada ku aurar da iyan ku ga mushrikai al-kufaru wala tankihul mushrikina al-kufara al-mu'minati kada ku aure mu mushrikai wato kahirai kada ku aurar da su iya mata waɗanda an musulmai ku maza ku aure kahira sannan kuma kakku aura makahiri kahiri ɗaya hatta yi sai kayaran sun yi imani sannan a aura musu wala abdu mu'minun lalle bawa wanda an mu'min khairul a aura mai ɗaya ya yi alheri min mushrikin bisa ga aura ma mushriki walau a ajaba kulli malihi wa jamali ko ya birge ku da dukiya kai da kuma kyawu ne kada a aura mai aurawa gabawa ya yi ulaika ai hada shirki su mushrikai mazan su da matan su mushrikai da an kace kakku aura da mashirkai da an ce kakku ba aure abin da ya sa yasa da wuna ila nari su suna kira ga aikin da kowa kai ne wata ya yi. yayi bid'a'ihim ilar amalin amal mujib laha don suna kira zuwa ga aiki wanda ka ta shiga wuta duk wanda ya yi mu'amala da su kira ne suka yi ga aikin da zai kai shi wuta fala taliqu manaka hatu don haka bai dace a yi auratayya da su ba wallahu ya dawo Allah yana kira kama fi kitabi kama wanda yake cikin littafi ne kuma ala lisanin rusuli kuma Allah yana kira tarshen manzanni ne ilta yana zuwa aljanna wannan magana da aiki ne aka aka yi a samu gafara ai al'amalu mujibu na ma aikin da ka wajabta gafara kuma ya wajabta ga Allah bi izini da idan Allah ai bi shar'i da shari'a wa ma amara bihi da abin da ya umarni da shi wa ma na anu da abin da ya ni gare shi wala yuralu bi iradatihi ba a cewa da irada kai sai dai a ce bishar'ihi da shari'a kai al-irada ghayra al-izn dan irada ba izini ba ce. bace fatajibu ijabatuhu ya zama wajibi a karba kira Allah da ta zuwa auliya iya a auren da iya ga masu gane a kuma gane a wasu bayyana ya ce da Allah ya yi na alaƙa ya yi da annu ya da tsaru mutane su a fasayyarta ya zo ai annahu annahu azza ya da uku shi Allah yana kiran ku ila zalika zuwa ga wannan bi ilalihi iyakun sabila dan ya gwada muku abinda hanya tai ya sanar da ku hanya tai to ku daure ku bi hanya tai don ku samu alheri ne wa yas'alunaka an mahi wa yas'alunaka an mahi qul huwa azza فاعتزلوا النساء بالمريض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تبحرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتبحرين tambaya game da abin nan haila a lokacin haila wakatu lokacin haila au a makanahu fil mahidi wato wurin haila din wa tadilun nisaa ku nisanci abin nan mata fil mahidi wala ta hunna bil jima'i kafu kusance su da jima'i in suna haila hatta ya hurna, har sai sun yi tsarki bisa kunin da'i ya hurna wata sidiya wata tasbidiha ya hurna, wato walha'u wa bi idgamu attai fil asali fi attai ai hatta ya dahurna ai hatta ya ga tasilna har sai sun yi wanka ba da inqida'i bayan jini ya haila ya dauki to mai jinin haila ta yi wanka idan jinin haila ya dauke wa mace ta yi temama ba ta samu ruwa ba to mijinta bai saduwa da ita sai ta yi wanka fai za ta harna idan sun kai tsarki fatuhunna lil jima'i to ku zo masu don jima'i in sun yi tsarki wato jini ya ɗauke kuma sun yi wanka to ku zo masu min haisu amara kuma Allah ta inda Allah ya umarce ku bi tajannubihi fil mahidi inda Allah ya umarce ku shi ku nisanci wurin nan in suna haila to in sun ka gama haila ku zo masu wurin nan wa huwa al-qubul shine tafarji wala ta ta'adduhu kakku ce ta farji ila gairi zuwa ga wani nai. baya halitta mutum ya sadu da mata tai in ba ga farjinta ba baya halitta haka nan kuma domin abin da yasa inna Allah yuhibbu lalle Allah yana son at-tawabi na bayan Allah masu tuba Allah yana son bayan Allah masu tuba wa inna Allah yusibu yukrimu at-tawabi lalle Allah yana bada lada yana karrama bayi ne masu tuba min zunubi wayanda in sun ka gane abinda sun ka na zunubi sun gane shi to sai su tuba ma Allah to Allah na son irin wa'annan mutane Allah ka sa mu cikin su wa yuhibbat mutadahiri kuma Allah na son masu tsarkaka min al daga abubuwan kazanta min al shige fi gaira ma'ata na zo maci inda shari'a ta hana inda ta ce ka a tai aw mujama'atul haid ko kuma jama'i da mai haila wato Allah ya hana ya haka nan aw al-mutadahirina bil ma'i ko kuma Allah yana son yuhibbul mutatahhirina bil ma'i yana son masu yin tsarki da ruwa min janaba in janaba ta same su sai su samu ruwa su yi wanka wal ahadati ko hadisi ko kashi ko goli sai su samu ruwa su wanki to irin waɗanga Allah yana son su wa karara qawluhu yuhibbu yuhibbu dalalatu ala ikhtilaf al muqtadi lil mahabba dan ya nuna abinda ke sa Allah ya so mutum din daban-daban yake ba gudana ba abin na ne litaka telefon mahabba don soyayya ta sassa ba soyayya ba gudata ba domin abin da ka sa Allah ya so mutum ba gudana ba yana son na, kuma yana son tsahiri kun ga na daban tsahiri na bilma'i daban to soyayya biyuta saboda dalilan biyu na to Allah roƙonka maka duka waɗanda abubuwa da kaka so guda biyu Allah ka azirta musu ka sa mu cikin waɗanda da kake so at-tawabi da waɗanda da kake so al-mutatahhiri Allah ka sa mu cikin su da albarka sunayenka nisa'ukum harsul lakum نساؤكم عرس لكم فاتوا عرسكم أما Waƙar da muhalli amfutukun warta da Musulunci sun fitar da hadisi a Jamira r.a.w, kane ta Yahuda sun kasance ta Kulu suna cewa. idza atar rajulu imra'atahu min duburiha idan mutum ya zo wa mata ta ya biyo ta baya amma fi qubliha cikin farjin ta ya sadu da ita amma dai ta baya ya biyo amma cikin farjin ta ya sadu da ita ko da tsayi ko da dutse ka in an ka samu ciki kana waladu ahwalu da zai zama mai dibin gora kun ga so suka yi su hana wannan jin daɗi tsakanin miji da mata ta fa nazara sai wannan aya ta sauko a ba gaskiya ya buda sun kawai ba nisa'ukum harsun lakum matan ku gona kuna mahallu zar'ikum alwalada wuri na wanda kuka shuka diya matan ku gona ku ne wuri na da za ku yi shuka diya fa tu har ta ku zo mu gona ku ai mahallahu wurin shuka wa huwa al-qubul shine gaba wato ta farji na aka shuka diya to ku zo mu matan ku tafarjin su annashi'atun duwa da kuka so min in mutum ya so ya zo ga mata sai da tsayi wa qawudin ko da zaune wa tija'un ko da kwanci wa iqbalun ko ta gaba wa idbarun ko ta baya amma dai cikin farji aka ko ina ya biyo dai ya dai biyo ya iso gonar ya biyo ta gonar inda aka shimkar ɗan wato ta farjinta. wa huwa raddun lima yuqalu bil jahiliya kun ga wannan raddi ne ga abin da aka wadi lokacin jahiliya aule li yahudi ko wa yahudawa man ata imra'atahu fi qubulha duk wanda yazo ga mata tai ya sadu da ita ga farjinta amma min jihati duburiha ta bayan ta biyo ja alwaladu ahwal zai zo mai bidin gora sai Allah ya yi raddi ya ce ba gaskiya na ba wani bidin gora da zai zo da shi shi dai ga farji aka so a sadu da ita da ya rage gare ka duk inda za ka biyo ka shigo gonar ka dai in dai za ka shigo in dai gonar ta to ya halitta farji shine abin nan gonar na aka shukar wa alamu ku sani annakum malaqu ku sani ku za ku haɗu da Allah bil ba'si da tashin kiyama ku sani ba duk abin nan da aka yi da rigingimin ga da komi za a gama su duka gaba ɗaya a game da Allah ranar kiyama wai jazi kun bi amalikum ya saka muku da duk abin da kuka aikata da wanda ya aikata alheri da wanda ya aikata sharri wai jazi kun bi amalikum duk ya saka muku kowanne ku da ayyukan wa bashir mu'minin kai bishara ga mu'minai alladina taquhu kai bishara ga mu'minai waɗanda suka ji tsoron Allah ya musu bishara bil janna da aljanna wa idza kana Allah ya amuru bi taqawahu bi itiyani shahawatil mu'min idan ya zama Allah yana umarni ga cewa mumini in zai zo ga sha'awa ta ya ji tsoron Allah wa zai tallafi a mara biha ya zo ga sha'awar nan tashi bisa ga siffar da Allah ya umarce da ita shi na adda bukata ga mata ta an ka ce yayi bukata amma ya biyo inda shari'a ta umarce shi wa wa'ada bil kuma Allah ya yi alƙawari da aljanna liman taqahu ga wanda ji tsoro ne fihi cikin sha'awa sai shi sha'awar mutumin wa amana bi yayi imani da shi abuna wanda ya kaso amma ya bi umarnin Allah cikin abin nan da ya kaso Allah ya ce aljanna zai bashi wa kayfa liman ya ati gaira zalika ni kuka zato da wanda zai zo wani aiki mai wahala min umuril ibadati na al'amuran ibada al-khalisatu laha wanda yake banta ga ibada kawai babu sha'awa ciki sha'awa cewa amma da ka bi sha'awa ka kabbiya ta da ka ji tsoron Allah cikin da sha'awa yace ya baka aljanna to balle abin da ba wanda ba ka so lalura ɗaya shari'a ta ce sai ka yi shi amma ba ka da bukata sai ba ka so wanga da kaka so ma ka so an ka baka aljanna don ka yi shi wanda an ka so to balle wanda ba ka so ka yi shi da Allah idan yanzu ka ci a tona ka tafo ka ji yunwa ka ci shi saboda Allah don ka ji ƙarfi in lokacin sallah ya kai sallah cikin ƙarfi Allah ya maka alƙawarin aljanna kuma abu na wanda ka kaso amma da ka ji tsoro ne wajen yi ne ya ba baka aljanna saboda haka shi Allah duk abin da ya ce a yi in dai shi ya ce a yi shi to ba a babu aikin da aka kyauta kowane aiki an kai Allah zai biya in dai shi yace aiki to Allah zai biya ko bajin kasala ga yin ayyukan Allah ko bajin kasala ko yi duwar kuka iyawa duk kasala da ka kana ji ka dauri kai wa ka iya mai motsa jiki ma ga ibada ya jiki ne ya yi ƙarfi Allah ya taimake mu wa min jumlatil ma'amala al-ijtima'iyya cikin jumla ta ma'amala wadda ta hada jama'a allati tamassul abrada wanda take shafan mutane guda guda al bihi wato rantsuwa da Allah wala yanbaghi lil ba baya kamata ga musulmi an ya halifa billahi shi rantsuwa da Allah illa fi shay'in muhimmin sai ga abu muhimmi ma la budda fihi min qalbi ko muhimmin sai aikin da ya zamba babu yadda za a yi babu makawa dole sai an ranci amma in akwai wanda za a yi a yi abin nan a ƙari ba a rantse ba kasarar Allah so ake a girmama shi ba a so ana yawan rantsuwa da Allah alama ta nuna kamar baka san mutunci ne ba Allah فقال الله Wala ta تجعلوا الله أربة ولا تجعلوا الله أربة لأيمانكم تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله كفك رنسوا ده الله الخلف بي rantsuwa da الله ordatan ta zama illa ai illatun mani'atun ta zama illa mai hana ku aikata alheri kada ku sanya Allah ordatan la ya zama shi a illa ga rantsuwa ku wadda ka hana muku yin alheri wani ka yi hankuri ai na rantse ba hankuri ai na riga na rantse wai to yanzu shi Allah shi na zai hana hankuri shi na kai gita don ka kai hankuri to Allah ya ce ka koyi haka nan ai na saballa ku sanya shi ga abin nan ga rantsuwa ku ai abin nan ardan mani'an wato gita abin nan gittawa illa mai hanawa min fi'il alkhairi ga aiki alheri da an tuksiru alhalfa biyu. ku yawaita rantsuwa da Allah kakku yawaita rantsuwa da Allah wala amrun sadiqun wa khairun ko da al'amari na gaskiya kuma na alheri al'amari ko na na kuma na alheri to kakku yawaita rantsuwa duk abinda da za ka yi in ba inda ya zama dole su ne ba a kan kai rantsuwa kan ya halifar mar'u ala kulli khairin arada fi'lahu kun ga laifi na kamar mafi ya rika ran cewa alherin da zai yi arada fi'lahu wanda ya so ya aikata an yi da fa'alu arada fi'lahu ai fa'alu bayan abin ya yi ya sai shi ya zuwa a hada makaruhun wannan makaruhun wallahi ko ko da na ga mallaci shin wani na ya sa karatuwa ba kana mallaci wani na bima fi min ibtidali ismihi ta'ala saboda abinda a cikin walakan da suna Allah to me addalili wani na yake ba ka zuwa masallaci ba ne kai rantsuwa da suna Allah wannan ya nuna kana da walakantawa ga suna Allah fi kulli shay'in da kowane abu da mai wannan ɗabi'a ya harfa alaihi yake rantsuwa ga shi kalilin yana rantsuwa ga kowane abu kalilin dan cino au kasirin ko mai yawa abinin babba au hakirin ko kaskantacce to ba a san haka wani yaya gida lahiya na wallahi ya aka baro su lahiya na wallahi to yau an ka to wallahi jiya muka zo yau za a koma wallahi bibi za mu koma to su bari ɗabi'a nan ta su batta su bi shari'a awa al na nahyu an ya halifa walau marrata wahida ko kuma ana ne ko da sau ɗaya na kan mutum shi rantsuwa lima fihi dirrun ga aiki aiki halifi tare da karanci ga rantsuwan nan lima ta kaddama saboda bayanin ga da ya gabata yanzu min ibtizari ismihi ta'ala na walaka da suna Allah wato rance-rance na walaka da suna Allah wa tuslihu bainan nasi kuma kafure da tuwa ba kusur tsakanin mutane alma'ana la tamtadu min ila ma bikira kada ku hana kanku da aka yi da aka da min sirri na alheri wa nawo da abin da ya kama da shi idza halabtun in kun yi rantsuwa bal utuhu wa kafiru tunda kun ka ce kun rantse da Allah ba ku yin alheri iri kaza Allah ya ce to ku yi alherin ko da yake kun yi rantsuwa bal utuhu ku ce ga alherin ku yi shi wa kafiru ku yi kafar rantsuwa ku daga baya ko ka rantse da Allah baka alheri Allah ya ce ku yi alheri in kun ka gama ku yi kafara aula ta halifu alaihi bal if'aluhu bi ghairi ta'arrudin lil half bil billah ko kuma in za ku yi alheri kar ku yi rantsuwa kakka ce ka rance da Allah yau sai ka yi sadaka da naira goma kakka yi rantsuwa a bal if'aluhu ku ce ku aikata alherin sai ka yi sadaka da naira goma din da gaida ta'arrudin bil halfi billah ba tare da ka gita da yin rantsuwa ga Allah ba shi alheri so da ya kai mutum ya je ya yi shi rance rance nan da kuwa gana ana yi yanzu walakanta suna Allah ne yana yiwa ko shi ya isa ya sa Allah ya yi hushi da mutane saboda haka ku daina rantsuwa da Allah yawan rantsuwa ko kana da gaskiya ko ba ka da gaskiya ba a rantsuwa sai inda ya zama dole wallahu sami'un li aqwalikum Allah mai ji ne ga maganganunku alimun bi ahwalikum kuma masani na da halayenku ya Allah ya sami'u ya alim ka taimaka mana ka gafarta mana zanubban mu ƙanana da manya ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka sauƙaƙa mana azumin ramadana ka sauƙaƙa mana zahin gana wata azumin Ramadana, ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadana, ka sauƙaƙa mana lalurori da matsalolin wata Ramadana, kuma ka anshe ibadodin mu ya sami wa ya alim لا يؤاخذكم الله باللغو لا يؤاخذكم الله باللغو بأيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله ألا بكامكم باللغو دا يا sashiyar rantsuwa alka'in fi aymanikum wanda ke kasancewa cikin rancen shanku abinda ayi a sassan rantsuwa wa huwa an ya alifa ala shay'in ya arifa wasulahu haqiqatan ya rantsuwa ga abinda ya san abin ya auku ga haƙiƙa aw zannan ko kuma zato mai ƙarfi ko ya zaharu khilafu sai sabani ne ya bayyana wato zaune kuke sai wani ya zo ya ce kaga zai ya wuce nan wurin kowa yake bai gane ba sai ce wa ne ba shi na zai je biyo mana sallama ba aka ce kai ba zai duna ba ya ce to wallahi zai duna kun ga yaran ce ga abin da ya sani ga hakika ko da an ka tayi an ka iske shi an ka kiro shi ba wanga na kan gani ce shi na to ai ba zai zaidu bane wannan to wannan rantsuwa a ya tashiyar rantsuwa ce ba a yi mata kafara don ya yi ta da gaskiya kuma wada ya karatu ya aza haka nan na sai da baya bayyana shi iyakar gaskiya kai mutumin na ya gani amma wai tsari inda shafi wajen shafi ana cewa lagawal yamini kuwa ma yazzuqu ilayhi shi ne abinda harshe ka riga gare shi min gaire qasidin ba tare da niyya ba mutum bai niyya ba amma ya saba da rance-rance na kawai yana ta rantsuwa amma bai niyya rantsuwar ba ka nahu wani za ka je kasuwa ce la wallahi ba ni zuwa kasuwa sai wace za ka zuwa wallahi sai gobe to bala isi mafi babu zunubi cikin taron rigon harshe na ba niyata ba wala kafara kun babu kafara ba ya kafara gare ta ita wannan rantsuwar kuma ba ta da zunubi amma dai karkantacce na shi na ƙura'ani kalimu wala su dai kulla hallatin mahim kakka yi ɗa'a ga dukkan mai yawan rantsuwa walakantacce shi mai yawan rantsuwa ƙur'ani ya sa mai alama wa ya ce mai eh, mahinun karkantacce cikin ƙur'ani duka a kira mutum guda a ce mai mahinun wanga ɗaya na mai yawan rantsuwa shi ɗaya na saboda walaƙantawa da yawa suna Allah komi sai da Allah ya sai da rantsuwa komi sai da rantsuwa ya da suna Allah shi kuma Allah ya rama a yake mai madina kaskantacce amma bai da kafara shi rantsuwa ce tuwa ta ka bukata ita ce rantsuwa ai ita ce rantsuwa ita da aka magana ta wanda aka fara da da yi walakin ya akhizukum bima tattaqun sai dai Allah abin da zuciyar ku ta kulla kasaba qulubukum zuciyar ku ta kulla kudukatan ku sun ka kulla ta ai kasadatu wanda zuciyar ku ta yi niyya min al-aymani na rantsoyi idza halartu in kun rantsuwa amma yaminu birrin amma rantsuwar alheri ka kaulika in fa'altu abin nan in mutum ya ce in na yi kaza au hanisa A abin nan ko kuma ya yi abin nan alhinsu wato na togewa ko ya ce lafa altu ni ba zan yi kaza ba fa zai yi marta fara tubulensu in da mutum ya rance da Allah zai yi kaza da niyya sai to idan bai yi ba zai yi kafara in ya rance da Allah da niyya sai ba zan yi kaza ba to in yi kaza nan zai yi kafara wa amar gamusu amma akwai rantsuwa ta uku sunanta gamusu har gamusu wanda ka nutse mai ita in ba shi ta kada wata ta yano ce duka ita aka ce ma algamus bi an ya halifa ala shay'in ya arifu khilafahu ya rance ga abu ya tabbatar da ba haka nan na ba ya ce to wallahi haka nan na kamar tambayar wannan yanzu ya tabbatar da yana da ya ce ya rantse da Allah bai da to fa bihi al-ithm rantsuwa tana da zunubi amma wala kafara ta ba a yi mata kafara ita sai tuba girmanta ya yi ƙarhin kafara ita sai tuba domin wasu malamai na ta mutum da ita wai talaba min ba don haka ana nema gare ya tuba wal istighfar kuma ya istighfari wallahu da lima kana minan wai Allah mai gafara ne ga yasasshiyar rantsuwa da ta gabata halimun bi ta'khiril uquba kuma Allah mai hankuri na da jinke ta uquba an masa haƙƙi ga wanda ya cancance ta wato Allah yana da gafara yana da hankuri ya Allah ya gafuru ya halim ka taimaka mana ka hankuri da mu ka gafarta mana zunubanmu Allah ka yi hankuri da mu ka gabarta mana ka zaunar da mu lahiya cikin jihar da tamu ka yi hankuri da mu ka zaunar da mu lahiya cikin arewa ga tamu ka yi hankuri da mu ka zaunar da mu lahiya cikin ƙasa ga tamu wannan ba dariyar mu Allah ka yi hankuri ka zaunar da mu lahiya cikin ta do wata hitina wadda muka ji da wadda ba mu ji kai mana maganin ta ya gabura ya hale wa min ya yamini cikin nau'in rantsuwa akwai wata rantsuwa da aka ce ma al'ila uminan nisa ila'i da mata mutum ya rantse da Allah bai koma saduwa da mata tai to wannan nau'i ne na rantsuwa shi ma to Allah zai ambace shi wa hukumu da hukuncin mai ila'i sai ya ce lillazina uluna min nisa'ihim lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu التربص أربعة أشهر فينفعوا فإن الله غفور رحيم للذين يقولون من نسائهم يا tabbata ga wayanda sun kai rantsuwa ba su sake saduwa da matayensu ay yahdifuna suna rantsuwa Allah ya jami'uhunna ba su kuma jima'i da matansu matsala ce ta faru yace ya rance da Allah bai kuma saduwa da ita to wannan rantsuwar laihi na ta yi mai yarranci to an ba shi tarabbusu arba'ati ashirin, an ba shi jinkirin wata hudu wata hudu domin abin da ya sa ka ga namiji ya rantsi bai saduwa da mata sai abin da ya yi girma jiya cikin karatun mun ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna kowa maza kamar sutura kuke gare su su kuma kamar sutura suke gare su yadda ka san ba ka iya zama babu sutura haka mace ba ta iya zama babu sutura to duk wanda alaƙa da ta yi girma har mutum ya tiyaran ce da Allah bai kuma saduwa da ya irgiman nan ta yi girma to Allah ya ce kushin nashi ya yawa an ba shi wata hudu shi huce wata hudu shi huce fa in fa'u idan suka dawo ay raja'u fiha sun ka dawo ga matar au ba da ko raja biya sun ka dawo ga matar cikin waɗannan wata hudu au ba da ko bayan wata hudu sun ka dawo an ne daga rantsuwar da sun kai ba su koma saduwa da matar sun ka dawo ilin wadai zuwa ga saduwa da matar wata hudu fa inna allaha ghafurur rahim haqiqa allah ya gafarta wa mazajen nan ma atauhu abinda suka zo gare Allah ya gafarta musu ma a tauhu abinda sun ka taho gare shi min darar mara'a na cutar mace nan bil da rantsuwa rahimun bihan ko mai rahama na gari. domin a namiji ya yi rantsuwa bai saduwa da mata ta akwai nau'in cutarwa ga ita matar to ya cuta mata amma Allah ya gafarta mai taba shi ta yi Allah ya gafarta mai a wajen Allah kan bai da laifi ya Allah ya gafurur rahim ka gafarta mana kai mana rahama an zuhuri annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kasama mallan ya yace annabi yayi rantsuwa Allah ya dakula ala azwajihi shara yace ya rance da Allah bai shigowa gidan ga mata ne sai bayan wata guda mata ayi hankuri da suwa duk matsalar da ka gani ga matarka in Allah ya yarda in dai ba tarshe addini na ba in dai ta matsala ce ta zamantakewa manya magabata na ne ka sun ga wadda ta hita mata in suna gidan da adda mutunci nan suka ba da matsala in suna gidan da babu mutunci lahu lahu ta kai kama ta mutu zan da ta motsa kin tsata ra'ayi da ta motsa bugun ta ra'ayi sai ta yi lahu lahu kama ta mutu amma in ta kai gidan da adda mutunci wanda ka kare mutuncinta to duk bala'in ta na hiki shi yasa kun ga mata annabi da sun ka kai ne ko ina rigima ta kai ko ina ya dogara kai ya ya rantse da Allah bai koma gidan nan sai bayan wata shi adda gida ne ba na wani na ba wata guda kalar zuhuri ba aka bara ni urwata ana aisha zuhuri ce urwatu Ba aka bara ni urwatu urwatu ya bani labari ana aisha radiyallahu ana kala aisha ta ce da ya rantsuwa bai dawowa wata guda su su bai ɓaci ba to lan ma dace sun wa na laila lokacin da kwana 29 sun kauce ga wata a uddu ta ce a uddu hunna ina nan ina kida har kwana 29 sun kai da kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi ya shigo wuri na kala tace bada bada bi wuri ya fara shigowa wa qultu sai ni ya rasulullahi innaka aqasamta kai kai rantsuwa Allah ta dakula alaina shaharan ka ce ka rantse da Allah ba ka shigowa gidan sai ba wata guda mai kawo ka cewa ka yi sai wata guda ka kashe buwa yau 29 ga wata na kawo ka mace ba ka daina takaicinta in dai auren ta haka ya hankuri da abin ka yan ta biyo na biyo ta na lahiya ta ce da ka ka shigo wa'in ka dakalta min in wa ishirina a hudu wannan ka shigo wata na 29 ina kida 29 sai ya mai da abin dariya wa ƙala ke inna shahara ta sun hau ishirun ai wata kwana ishirin da tara ya kai shi ke nan wata ta mutu nan inda ya kawo wata magana nan sai a ta komai wata magana ya koma ɗiba wani wata to ku yi hankuri da matayenku Allah ya yi abi ne haka nan shi ya yi su haka nan wanda kun ka gane su to ku sai kowanku shi hankuri da matatai kowa a tare da mace ya san halinta wata in ba ta Thank ko aro na kai waje ka so karkawa na tahi can gabas ga aleru zanna abin na zanna romo can gabas ga aleru nan ni tsaya wani ƙauye ne muka yi buɗe baki wata mace tana faɗa da mijinta da magariba mun ka te mun ka yi wa'azi mun ka dawo wajen ƙarye biyu ƙarye ɗaya zuwa biyu na dare ba ta gama faɗa ba tun da magariba mun ka iske ta ba ba san da tawara ba mu dai da magariba na mun ka to mun ka tsana mun ka yi buɗe baki mun ka wajen wa'azi mun ka dawo kusan ƙarfe biyu tana tana faɗan bata zanna ba ba ma haka tiyata ba to kai in kana iya sayan wannan waɗa ba ka sai shi ka biya ta tun da ka sa abin da ta kai in an wani abu na kai mata ba kuɗi na taka so ba wani abu ka ba ta hankuri yau kusa gare ta mai ta kamar yarinya ɗauki hannunka ka aza ka karta kana lallamarta sai ta huce sai ka yi sallah yanzu wannan miji da manka iske da kuna da can magariba ce tana yi isha'i ne wa kuna da can tana yi to shi ke nan sai ka bakanka cikin matsala kuma kana yadda kanka cikin matsala kakka ce bari in rabe da ita a gare ta kowa da addama ta haka ne yake da ita hankuli na yake ta wani sai ta wani ka ce bari ka rabe da ita ka san wanda za ka ɗaukowa ba in wagga ɗaya kunama ta kasagi sai ka ɗauku kunama saboda haka kun ga mai gidanmu don ɗaya ya sauƙaƙa ma kai ne matsala yabba gida ne wata guda amma da ya dawo sai da ya mai da abin dariya don ta ta yi kawo ka ce a kai kayan rantsuwa wata guda ba ka shigowa to yau 29 ga wata sai ya mai da abin dariya ce ai wata 29 ya kai shi kenan sai ya samu inda ya zanna sai ta kyale ta huce amma wa in azamin talaka idan kun niyyar saki su mazan da sun kai ila'i da matar wa in azamin talaka in sun yi niyyar saki bi allam fi'u ya zama cikin wata hudu da nan ba su koma ga matan ba wani yuke uhu so aukar da sakin bayan wata ne san cika wa inna allaha sami'un liqawliha allah yana jin maganganun su alimun bi azmihim kuma ya sani niyoyin su alma'ana laysa lahum ba'da tarabbusi ma bikira babu abin da ya rage musu bayan an yi musu jinkirin wata hudun gada an ka hudi al'arba'atu ashhurin illa al-fai'a sai dole ya dawo ga matar aw talaqu ko ya ba ta amma idan wata hudu sun cika shikenan ko dai ya bata ta takarda ko kuma ya sake ta ku lura da wannan wata hanya ce ta musulunci da ka saki matarka Ka yi ila'i da ita yayi rance da Allah ka bar mata gidan ka koma wani wuri amma dai an yi son kakkaba gidan ka yi ɗaki bakin garka yau an waye gari dorima zamanin magabata kun ga da ake da matsala ta kai ko ina kun ga mai gidan mu garka ya dawo bara ya kai garka take to kai ma in za ka yi ɗaki zan kai ne garka, in gida ya rikice da wani ka zanna yau kwana shige shigewa wani ita garka ba ta yi gyara na ka tun da wuri ko mata guda gare ka ya ɗaki waje bakin garka kuma ka sa mai shamaki wadda ba a yi isowa wurinka don wata suna iya shigowa wurin kuma ta hana maka kwana ko ka bar gidan da kuma iske ka nan kun ga shi manzo Allah na shi daki da yayi bayan yayi dakin sai ya koma can sama yayi ruha rudu aka ce mai gidan sama nan in za a hau tsani gare sai shi hau in ya hau yana da bawa sawadu aka ce mai shi sawadu in yana nan in sawadu na nan sai ya ɗauki tsanin ya riƙe in bai na ya annabi ya hau sai ya ɗauki tsanin ya aza kan bisa babu mai hauwa inda yake haka yana ke zarna lahiya amma kai ka to da mata guda babu wani ɗaki ɗakin da haka kwana jini hawan jini ya kusa kama hawan jini ya kusa kama da balle mai mata biyu mai mata biyu kun bai da ɗaki na shi na kai dai rada da ta turi kuma ta kowa haka nan take babu wanda ba ta wada ba macen da ba ta wada ga dai matan mai gidan mu duka kuna gani da sun ka zaburo da rikici akwai lokacin da rikici yayi yawa sai da sahabbai sun ka cika masallaci annabi kamar wanda yake cikin bukhari sun ka cika masallaci annabi suna ta kuka cewa manzon Allah ya saki mata ne sun ga ya kwanaki bai shiga gida ba da ya haito zuwa masallaci da ya dawo da masallaci sai ya haye baraya shi dai sai da an ka tai an ka hada ma Umar da an ka hada bi Umar ya tawo yan nemi sawabi ya je ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam shi na ka magana ya faɗa ma annabi bai ce komi ba ya dawo ya faɗa ma Umar na faɗa mai bai ce komi ba Umar ya dawo masallaci an ka jima ya tashi ya koma an ka tai an ka faɗa ma annabi bai ce komi ba Umar ya dawo masallaci sai ga uku an ka tai an ka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a faɗa mai an ba shi izini ya shigo ya shigo abinda dai Umar ya tambayi ya Rasulullah a dallakata nisa'aka ya Rasulullah shin ka saki matanka don haka ne ji masallaci ana ta kuka ya ce kala la ban sake su ba sai Umar ya ce Allahu akbar yana ta kabbara har ya ji a cikin masallaci yace ma za Allah da jama'a da ba sannan sahabbai sun fita hawaye to in dai mata na haka nan na suke kaka ce wa mata ka wallahi yarinyar nan da ya kuna mata bari to da ya kuna mata sai ka aure kuna mata kowan ku yi shi hankuri da mata ta in daɗin ta kama kai ila'i Allah ya taimake mu da mu da ku ya zaunar da mu lahiya da su mata nan ya shirya mana su ya sa musu albarka ya ba mu hankuri da su ya ba su hankuri da mu ya sa mu kyakkyawan ƙarshe wanda ya haɗa mu da su na shi haɗa mu da su aljanna Zai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم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 Allah ka ƙara mana hankuri da suwa Allah ka ƙara musu hankuri da muwa Allah ka zaunar da mu lahiya yadda ka haɗa mu da sunan duniya ka haɗa mu cikin aljanna ka gafarta mana Allah ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriya uwayenmu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya Waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah mana roƙonka da albarkar sunayenka wa bi ismika al-azam al-akbar al-makhzun al-makanun alladhi lam yadli alayhi ahad min makhluqin ka tausaya mana Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da hankuri Allah ka ƙara mana ilimi da hankuri Allah ka ƙara mana ayyuka na alheri Allah ka ba mu ikhlasi da mutaba'a Allah ka ba mu ikhlasi da mataba'a Allah ka ba mu ikhlasi da mataba'a cikakka Allah ka daidaita mu Allah ka shadda tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira ka kare mu daga sharrin masharanta duniya da lahira ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka ba mu aljanna firdausil a'la ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi